Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada dai a manta muna kan littafin nan so aljanna duniya wallafar Hafsatu MA Abdulwahid. A yau kuma za mu so muku wannan littafi daga bisani mu shiga wani. To idan dai ana biya da mu kun ji cewa Rufa'i abokin yasir ya buɗe ido ya yi murmushi ya yunkura zai tashi ya kasa sai ya duba abokinsa ya ce ashe ba mafarki nake ba abin da gaske ne. yasir ya tambaye shi abin da ya faru ya ce na yi zata mafarki nake yi amma in ba mafarki bane na takobin yasir ya ɗauka ya miƙa masa rufa ya karɓa ya zare shi daga cikin gidan takobin sai ya ga da rubutu a jikinsa ya miƙa wa yasir sai ga an rubuta duk wanda ya samu wannan takobi ya wa allah godiya domin wannan takobi na kashe duk wani abu mai rai kowanne irin kau dabara ya ce nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba na yi murna da ganin abin da na samu zai maka amfani domin ni kan ba abin da ya rage a duniya wanda zai amfani ni na haka na baka takobin nan ka karasa abin da muka fito yi ka ɗauki sarƙar nan ta wuya na ka kai baɗaɗo ko dai ban gaya maka ba ka san dalilin da ya sa na biyo ka kada ta bakin ciki kai kuma na roƙonka don allah don annabinsa kar kai wani kuka abokina inda za ni yafi inda zan bari ka ba uwa ta haƙuri ka gaya mata tana da sauran 'ya'ya waɗannan ma sun ishe ta ta gafarce ni ta yafe ni ya juya fuskarsa wajen tsohon da ya taimake shi ce baba da ina zaton zan samu wajen zama gare ka domin ku yarka ta nuna min alama tana kaunata ni ko zuciyata ta kaunace ta amma Allah bai ba inda na sani da ban ɗauko ka bari fayi to ai mutuwa gishiri ce tilas ne kowa ya ɗanɗana ta don haka ko na zo ko ban zo ba zan mutu ka ba duk wanda zai ji mutuwa ta haƙuri bayan kwana hudu a ranar ta biyar da la'asar ya kalmar shahada ya mutu yasir ya bakin cikin rabuwa da abokinsa suka yi masa sallah suka binne shi suka yi ran nan ba magana daren nan bayan sun yi buɗe baki sai yasir ya ce wa abokinsa addu'a har dare tsaka sa annai kwanta dare ya raba tsaka sai garin ne baki kirin iska ta taso aka yi ta da iska yasir ya kama tsohon na ya haɗa da kansa ya ɗaure su jikin itacen nan da suka sauka aka yi iska mai tsananin gaske can sai ta tsaya gari ya zama tsit kamar ba wata halitta mai rai a wajen can sai suka ji murya mai ƙarfi ta ce ya ku 'ya'yan adam ku rufe idanunku domin kada ku makance ku ne na biyu da na gani da kuma shiga wannan wuri da ƙofarsa ta buɗe ku shiga ku aikata abin da ya kawo ku da sauri ku fita domin wannan dutse ba zai sake ɓata ba za a mai da shi kamar sauran duwatsu a nan kuma zai zauna har abada sai ran tashin kiyama ya tashi da kyar ya shiga ƙofar nan da ya gani ko da ya shiga sai ga ɗakin nan ya haske launin fari ja kore da dai sauran launuka iri-iri ko da ya lura sai ga hasken nan mai launi da karfi yana fitowa daga jikin wani takobi ne da ke rataye jikin wata kusa ta azurfa ya matsa kusa ya dubi takobin da ya ga takobin da ya gani ne cikin mafarki ya ɗauki takobin ya rataya rataye takobin ga wuyansa ke da wuya sai ji ana kuka ana dariya da dai alama na jin daɗi ne ya fito inda suka haɗu da biri, ya duba abin da ya kashe yawa Allah godiya da ya kubutar da shi daga wannan dabba sai ya ga wani abu na kyalle a wuyan birin nan ya sa hannu ya balle sarkar ta zinare wadda aka yi mata ado da lu'ulu'u da dai sauran kaya mai daraja ya cire ya sa ta a wuyansa sai ya ga haske kamar na walƙiya nan take su ma a gida kwaran nan baɗa da ta yana da ciwon baya ta aika ɗaya daga cikin ungozoman da ke asibitin ta zo ta yana da naƙuda sai da asuba ta haifi ya mace kyakkyawa nan da nan gida ya cika da mutane murna ko wajen baɗaɗo da surukarta ba sai an faɗa ba Rannan ta sa aka yi tafi da hatsi kaji da kwai ana sadaka cewa allah godiya da ya ba ta tsawon rai ranar suna aka yi biki tun da uban yarinya baya nan sai aka sa mata suna aisha kamar yadda ya ba wasiya jikar tana da wata uku ummi ta kira baɗa da wajenta ta ce na yi kiran kin shaida miki cewa ni fa lokaci ya yi. na gode miki kin ka jin daɗi farin ciki cikin gidan nan kin sanyaya min raina lokacin da naki ke konewa Allah ya saka miki da albarka ya ba ku tsawon rai ke da mijinki yadda ya bani zuciyata ta bani cewa mijinki zai so ba da daɗewa ba na bar masa takarda in ya same ni to in bai same ni ba ki ce na gafarta masa duniya da kiyama ki ba shi haƙuri allah ne ya aikata haka baɗaɗa na hawaye ta durƙusa ta kamo hannun surukar ta riƙe tana kuka tana tunanin baƙin cikin da ke jiran mijinta in ya dawo a duniya yanzu ba ta da uwa da ta wuce tsohuwan nan gashi mutuwa za ta ɗauke ta in kuma mijinta bai dawo ba shi kenan kada ki min kuka yata ba ni da abin nema yanzu in ba cika da imani ba ki min addu'a kawai je kike kamun jika ta tafi ta kawo ta ummi ta daɗe tana renon aisha har dare yayi asuba fara ta je ta kira buɗa ɗakinta ta yi alwala ta yi sallah raka abi ta sallama ta ce jiya na yi mafarki da yasir har na yi kiransa ya goyon murmushi ta rungume baɗa da sannan ta koma shimfiɗa ta kwanta ta kalmar shahada ta cika amma yasir kuwa da ya zo ga wannan dutse sai ya tsaya na addu'a ya zare takobin na ya dubi dutsen nan yana ta karanta addu'o'i ko da ya cika ta bakwai sai ya ga dutsen nan ya yi girgiza ya kuma ji muryoyi masu daɗi sun karɓa masa suna yin kalmar shahada ya kuma ji duk takon da ya cikin laushi yake ya dubi ƙasa ya ga darduma ce mai kyau yana ta tafiya har ya zo bakin kofa ta zinare wadda jikinta ke da ado iri-iri ya shiga cikin ɗakin wanda yake cike da kayan ado na zinare jauhari da dai makamantansu ya ta duba duba a hankali domin ya san abin da yake nema a nan yake yassir na ta kutsa kai cikin ɗaki sai ya dinga jin gurnani na zaki sai ja ya tsaya har zakin na ya fito sarari gashi ƙato gashi mummuna idanuwansa kamar garaushin wuta bakinsa na ta yaƙi ko da ga yassir kafin ya ankara ya kama masa banka taimakon allah sai ya goce don haka bai ji rauni sosai ba amma kafaɗar da aka samu ta ji rauni ko kafin zakin nan ya juyo ya sa takobin nan ya soke shi a wuri biyu ya faɗi mace ya sa takobi ya huda cikin zakin nan ya sa hannu ya ɗauko akwati ya juyo ya fito yana fita ƙofar nan na rufewa Allahu akubar nan Allah ya abin da ya so ya juya dutsen da ya zama baki kamar sauran duwatsu kamar nan nan nasa suka ɓace dutsen yanzu haka yana nan cikin ƙasar sakkwato a kusa da Gusau ana ce da shi kwatarkwashi ko yanzu ka je za ka gan shi ko da tsohon na ya ga yasir ya fito sai maza ya je taimake shi suka samu waje suka zauna ya dubi kafaɗa sai ga irin raunin da ya ji ya samu ganyaye da ɓawon itace ya ɗauki garin magani ya dafa ya jiƙa ya bashi ya sha sannan ya juya ya zare takobin ya ɓalle akwatin nan da yasir ya fito da shi sai waɗansu irin mutane suka dinga fitowa rabinsu dabba rabinsu mutum wasu daga ka zuwa cibiyar mutane ne daga cibiyar zuwa kafa doki wani jaki biri akuya da dai makamantansu yasir ya tashi da kyar zare wuka domin takobin na hannun tsohon nan wato in zai mutu ba zai mutu shi kaɗai ba ko da tsoho ya buɗe akwati sai ga kifanya da ya kama kifanyan nan sai mutanen nan suka ɓace yasir ya faɗi ya tsira kifanyan nan ido tunda yake ganin kifi ko dabba mai kafa hudu ko biyu ko mai jan ciki bai taɓa ganin kyawun halitta irin ta wannan kifanya ba kamar ta buɗe baki ta magana baba kifanyan nan na da kyau ni kan ba zan iya kashe ta ba in ji yasir ɗana duk mugu mai kyau ne kada ka manta wannan ita ce dalilin bakin ciki na da naka dalilin rabuwarka da gida kashe ta ya miƙa yasar takobi zai ji muryar murkayanatu amma cikin sanyi da roƙo kar ka kashe ni na yi alkawari zan yi duk abin da ka nema gare ni zan zama baiwarka yasar tausayi ya kama shi da ya ganta cikin halin nan ya dubi matan nan da ta dame shi ya dubi ranta ya tuna da duk bakin cikinsa da ɓacin rai ya rufe idansa ya yi wa tsohon nan shawara ya tsaya bakinsa a buɗe domin fuskar tsohon nan tana cike da fushi ya magana cikin tattausan harshe ya ce ni musulmi ne na ɗauki komai yin allah ne na yadda amma tuna mata ta so da irin wahalar da kika bata ba domin na da imani ba da na gasa ki domin yanzu kina kuka kina neman sauƙi da mata ta ta ta roƙonki kika ƙi yau shekara ashirin na neman fansa allah ya bani ki a hannu ko kin nemi afuwa ba zan yi miki ba yasar tausayi ya kama shi ya juya zai karɓi takobi a hannun tsohon nan ina ya riga ya raba kifan yannan biyu sai kawai suka ringa jin shewa ana barka kifi da akwati da matan nan suka zama toka suka yi wa allah godiya suka koma gindin itacen nan yasir ya dubi dutsen kwatarkwashi ya ce tsarki ya tabbata ga allah ubangiji mai aikata abin da ya so suka kwana biyu sannan suka koma garin su julɗe julɗe ta yi kukan shi rufa'i domin ku ta so masaba da shi ta yi bakin ciki gaya ta mai da komai ga Allah bayan sun huta uban ta kwashe duk abin da ya faru ya gaya mata ya kuma hana yassar tafiya sai da kafaɗarsa ta warke ko da yake hammatarsa takan tashi da ciwo lokaci lokaci ranar da ya shirya zai tafi tsohon ya haɗa shi da yan rakiya ya kuma sake masa dawakai domin waɗannan sun sha wuya aka yi masa guzuri na wata shida julɗa ta zo suka yi sallama ya ta ba ta haƙuri kan rashin abokinsa ya kuma yi alkawari in ya je ya huta zai dawo har da matarsa suka yi godiya kan alherin da aka yi masa ya ce na san ranki ya zo su da mutuwa abokina dan uwana domin na ga alama su a tsakaninku don haka ina taki bakin ciki amma allah ya fi mu sani ya ciro zoben da rufa ya sa ya bata ya ce yana da magada amma in na je na gaya musu yadda abin yake ba za su ki ba ba abin da zan ce sai allah ya sake haɗa mu da alherinsa amin yana kuka tana yi yasir ya tafi da yan rakiyarsa ransa a ɓace na rabuwa da abokinsa da iyayensa da zai je ya samu yanzu rabonsa da gidansu shekara da wata bakwai da kwana biyar kenan bayan tafiyar wata uku sai ya sallama da abokin rikiyarsa suka koma shi kuma ya ci gaba ranar ya isa garinsa da sassafe ana kiran sallah ya iso gida ya bi ta gonar gidansu don ya ga matarsa na sallah ga kuma shimfiɗu da jariri a kwance ya dubi matarsa ya dubi abin da aka haifa masa sai idan sai cika da hawaye yana tsaye na duban matarsa har ta gama sallah ta zo ta durƙushe tana kallon yarta tana hawaye baɗaɗo ta ji tafiya sai ta maza ta share hawaye sannan ta ɗaga kai ta dubi mai tafiya sai ta suma yasar ya zo ya ɗauke ta ya rungume ta a ta farfaɗo ta dube shi ta kasa magana in ta buɗe baki sai ta rufe karki magana masoyiyata ba mafarki kike yi ba na dawo ga shaida ya rungume ta har dai ta tabbatar idan ta biyu dan ta sha mafarkin ya dawo in ta tashi sai ta ga babu ta ce na gode wa Allah ubangiji da ya dawo da kai lafiya tashi mu shiga gida ta dube shi ta tuna uwarsa ta rasu sai fuskarta ta duhu ya lura da haka ya ce me kike boye min ta kwashe abin da ya faru ta gaya masa ya bakin ciki gaya ya kuma gaya mata cewa rufa'ima ya rasu ya shaida mata duk abin da ya same su suka yi bakin ciki sosai ya tashi ya miƙa matarsa hannunsa ta kama ta tashi ya ɗauki yarsa ta bude ido ta yi murmushi ta koma ta kwanta suka shiga gida mutane abokan arziki suka yi murnar dawo yasar da kuma bakin cikin mutuwar fa'i mutane sai barkowa suke daga ko'ina su ne masa barka da arziki a wannan daren masakanto daga gidajen abokan arziki ba a magana na gode wa allah da ya bani ikon kawo ƙarshen wannan labari allah kuma ya nufe ni da samun ci gaba da waɗansu labarai masu daɗi da kuma ƙayatarwa godiya da fatan alheri a gare ku to nan muka kawo ƙarshen wannan littafi so aljannar duniya wallafar hafsatu ma abdulwahid da fatan wannan littafi ya kayatar da ku kuma za a yi wa marubuciyar addu'a tunda muna da sauran lokaci za mu shiga wani sabon littafin mai suna gogan naka littafin da malam garba funto ya wallafa shi mawallafin ya fara da cewa a zamanin da can cikin kasashen gabas an yi wani gari wai shi kan'ana a cikin garin an yi wani mutum matsiyaci wanda allah ya zuba masa masifar fatara kwarai da gaske sunansa dangana yana da matarsa ɗaya kwal ita kuma sunanta ramatu amma ita ta bi shi yar wadata shi dangana tun da ya tashi bai bude ido da komai ba sai rika zuwa jeji ya yau itace na sayarwa suna samun dan abin da za su yi awo su ci sana'arsa kenan guda ɗaya ita ku matar tana da sana'a iri-iri kamar biyar wani lokaci ta dafa ganyen dinkin ta kai kasuwa ta sayar wani lokaci ta yi garuwa wani loto da kau da niƙau wata sa'a har kuɗa ta kai da yake ita tana da sana'a da yawa sai ta shiga tara kuɗi ran nan ta sai wa mijinta jaki ta ce ya rage wahalar ɗaukar itace haka dangane ya murna ya yi murna har ya zuba ruwa a ƙasa ya sha don murna shikenan sai ya rika tafiya itace da jaki in ya sai da itace sai ya raba kuɗin kashi hudu kashi ɗaya ɓoye kashi ɗaya ya sai abin da za su yi kalaci kashi biyu ya awo da ce wani ana na kwana tashi yana ta tara kuɗi har aka yi kama wata uku sai je duba ajiya ya ga har kuɗin sun kai alfen sai kwazo ya ajiye a ɗaki har matarsa ramatu ta komo kiri bayan ta huta sai kwazo kuɗi ya tile mata a gaba ya ce kin ga kuɗin nan duka na ne ta ce don allah yana ka samo su ya ce ai yau fiye da wata uku kenan nake tarawa yau gashi har sun kai alfen sai ta kada baki ta ce kaga yanzu gashi allah ya taimake ka har ka samu waɗannan kuɗi babu abin da ya bi sai ka kwashe su ka kai malam mazayyano shi taimake mu ko allah ya samu ga mu yanzu ko da yake ana mana kirarin tsiya gara dai muna da magaji domin yanzu muna da magaji ko mun mutu ba mutu ba mu kanmu ne za mu bata sawayen mu ba za su bata ba in ko ba mu da da wallahi ko da za mu tara duniyan na a banza ne domin banda bai tilmali, babu mai cin kuɗin nan namu magana talauci kuwa ubangiji shi ya nufo mu da wannan matsayi tilas mu tsaya inda ya tsayar da mu domin ku Allah ba irin abin da ba shi yakan talauta mai arziki sa'i ɗaya yakan kuma azarta matsiyaci kamar kifta ido yakan fidda mai rai daga cikin matacce ya fidda haske cikin duhu ƙila mun tashi samun ɗa mu samu wanda zai zama mai arziki abin kwatanci yadda muke abin kwatanci ga talauci ta dai ta kawo masa dalilai ƙwarara har ta ɗaure shi da gashin jikinsa shi kenan sai dangane ya ce na yadda lalle wannan mata kin isa mai nisan hankali mai tawali'u mai sanin ya kamata Allah ya muke albarka in Allah yadda haka za a yi zan tafi neman haihuwa bai tsaya wata wata ba sai kwashe kuɗin ya kai wa malam mazayyano ya labarta masa dukkan abin da ke tafa da shi sarai malam mazayyano ya ce dangana maganan nan ta biɗa haihuwa tana da wuya kwarai da gaske aiki ne ja sai namijin gaske ko ka iya dangane ya ce kome wuyarsa ina iya. faɗin ji malam mazayyano ya ce to saurara za ka samu min hawayen zaki da wutsiyar kura da haƙorin giwa da su zan haɗa maka maganin in ka ba matarka ta sha ta wanka in allah so kafin baɗi kun ga ƙwanku dangane murna ce in allah yadda sai na samu ya fita bai zame ko ina ba sai wajen matarsa ya faɗa mata duk yadda aka yi sai matar ta ce to yi maza allah ya maido da kai lafiya da zai fita ta kawo ta yan laya ta ba shi maganin tsautsayi ya dai fita yana bakin ciki ya kutsa cikin daji bai zame ko ina ba sai wani ɗan kawai da ake ce da shi lumana a nan ya kodago ya samu 'yan kuɗi ya sayi abin guzuri ya kuma sayi da kakken yaji da na ya boye kashe gari ya nemi sa'a ga zakara a salatu na yi sai ya fita ya ta tafiya bai zame ba sai gidan zaki ya same shi kishin gyaɗe yana ta wasa shi kaɗai ko da zaki ya hango shi sai kamar zai fita ta kashi amma sai ya tsaya ga hankalinsa tukuna ko da dangane ya isa wurin zaki sai ya faɗi ya zuwa da ladabi mai yawa zaki ya tambaye shi dalilin zuwansa wannan kungurmin jeji sai dangane ya ce akwai kwa ka yi tambaya a kan kari daidai daga birnin kan'ana nake sai na ji ana taɗinka ana taya banka kwarai da na matsa gaba kuma sai na samu waɗansu suna zagin ka har suna cewa lallai kafin rana ita yau hurtumin zakin nan na dajin rogo ya zama nama gobe kuma muna aike masa da san mai makance sa'an nan kuma mu je mu kashe shi mu ci naman ja'iri mu more jin wannan magana sai raina ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci sosai na ce in ko na bari aka cuci sarkin dawa ai lallai na ci amana Allah Shi ne nan da nan na samo maganin sammunsu gashi na zo maka da shi zan yi maka addu'a sa'an nan sa maka garin maganin a ido in ka ji zafi ko sun yi maka sammu a banza ne ba zai kama ka ba ka yarda za ki ce tun yarda na da daɗi ai wanda ya ga cuta shi ya san magani sai ka taimake ni bil adama ya umarci zaki ya matso kusa da shi zaki ya matsa dangana ya shiga karatun karya yana tofa zaki a ido da ya gama toban sai ka garin barkono ya ce to buɗe idanunka amma fa da zafi ya ɗebo garin barkono ya auna masa ido zaki ya kamar ya ce wayo dan zafi sai hawa yake zubara tattata nan da nan dangana ya tara kwalba har ya cika ya ɓoye ya kamar zai gudu sai dai ya tsaya ce a ransa yanzu na gudu ai na ja kai na ko yan na halaka dangane ya tsaya har barkono ya watsake sa'an nan zaki ya ce kai dangana wannan irin magani ne haka da zafi dangane ce i eh, ai dama na gaya maka an dai har ka ji zafi to ko sun yi maka san mu ba zai kama ka ba amma da kama baka ji zafi ba ai da sai wani ba kai ba kaga yanzu ko sun yi maka san mun duniyan nan ba zai kama ka ba na taimake ka kuma na son koma gida Zaki yi murna kwarai saboda wannan taimako kuma ya bakin cikin rabuwa da dangana ya kawo sandar zinariya wadda darajarta ta kai jaka dubu ya ba dangana dangane ya karɓa da murna ya wuce bai zame ba sai gidan giwa da zuwa ya faɗi ya gaisuwa ya ce ranki daɗe rumfa allah na zo ne in yi gaisuwa bayan sun gaisa ya kawo na ya ba giwa ba. giwa ta ci ta ji abin har kunna cwai sai ta ce ina ka samu wannan abu mai zaƙi haka ya ce mata kin ga dutsen can babba idan kika je can kika rika sara haƙorinki za ki rika ganin irin wannan yana fitowa in kuma kin yi musu mu ta ki gani ko da zuwa sai giwa ta ɗauki gudu ken ken ken ken bata zame ko ina ba sai wajen dutse ta kai masa sara kat nan da nan sai dangane ya ɗauko curin nakiya ya jefa wurin ko da ta cire kai sai ga curin nakiya kuma haƙuri ɗaya ɓalle dangane ya maza ya ɗauke tafiyarsa sai gidan ɓona da ya sauran nakiyarsa curi uku da zuwa ya ba ɓona ta ci ta ji abin ba kama hannun yaro ta ce kai bil adama ina ka samu wannan abu mai ɗan karen daɗi haka sai ce ai kashin kura ne har abada a ita irin kashin ta kenan bauna ta ce ba ka nuna min inda kura take ba sai ce tashi mu je nan da nan sai wurin kura bauna ta ce bikin dangi ne ya same ni na kawo miki goron gayya zo gashi ko da kura ta zo sai bauna ta yi ta cafe ta ta ce yar la'anan na yi kashi ta yi kashi bauna ta ɗiba ta ci ta ji ba daɗi ta ce ba irin wannan ba ta ƙara ta ɗiba ta ci ta ji ba daɗi ta ce ke ni ba abokin wasan ki ba ce kashi nake so irin wanda kika wa dangana kura ta ce ni ban yi masa wani kashi ba bauna ta fusata ta matse kura ta mutu sa'an nan ta tafiyar ta dangane yanke wutsiyar kura ya haɗa da hawan zaki da hauren giwa ya kama malam muzayyano malam ya karɓa ya ce da dangana gobe tun da sassafe ka zo dangane ya koma gidansa matarsa ta murna kware da ganinsa da gari ya waye dangane ya koma wurin malam muzayyano ya ce gani na komo malam muzayyano ya ce ai yar gidan jiya ta same ka hutu bai ganka ba kaga wannan magani da zan baka wanda za ka sha kai wanka da ruwan teku ne za a komai da komai ba da ruwan rija ko na kogi ko rafi ba maza ka kama ruwan tekun haɗa muku maganin kun sallame ku gama ni na kagara dangane ya wata yana cike da haushi bai zame ko ina ba sai gidansa ya ce da mata ramatu kin ji kuma wata irin shiriri ta wajen malamin nan shin ko ƙarya yake mana ne yana dai so ne ya ci kuɗin ma banza ni sai waɗansu abubuwa masu wuya nake ji yana ta gaigaya min ko yana tsammanin kuɗin mu suna ciwo ne alhali ba mu ga dil ba kin ga yau da na koma ba abin da ya fito bakinsa sai ciwo samo ruwan teku wanda ne za a haɗa maganin ramatu ta ce to dan wannan ai mai sauƙi ne wanda ya samo hawayen zaki da haƙorin giwa da wutsiyar kura da ruwan teku ai ya kwana gidan sauƙi dangane yin murmushi ya ce ramatu kai ke dai labarin teku kike ji kikan faɗi gari ne ba ki faɗin nisansa ai daga nan zuwa teku kwana saba'in ne ga marakaya ba hutu kuma ba cin zango ko kikan ji ana faɗin dajin samaki ramatu ta ce i eh, dajin samaki ba shiga yaro ba yaro ya gane ka ya koma baya ya ce tuwon an kai can an ci rabi kenan ga mai zuwa tekun harhalta mata ta ce aiko iyayenmu sukan ba mu labarin dajin na akan abai waɗan ban tsoro har sukan ce in ba shiryayye ba kowa ya shiga cikin dajin nan a ba da shi ba mijin ya ce kin gani ba? ni a gani na ya fi kyau mu haƙura in allah ya nufe mu da ganin kwanmu ko ba mu je wani wuri ba sai mun gani da matar ta ga yana nema ya zuke sai ta ce amma ai mai nema yana tare da samu kuma ai ka ji allah ya ce tashi in taimake ka me zai tsorata ka da wannan magana haba goga na ramatu kai da kasan haƙorin giwa na ramatu kuma kasan hawayen zaki na ramatu kasan wutsiyar kura na ramatu yaya ku za ta gagare ka zuwa na ramatu kasan mata a ranar san haihuwa ta dinga yi masa hila da daidai irin wannan waƙar da take yi sai ji sabon ƙarfi ya zo masa dan da na ya shiri suka yi sallama da juna ya fita ya ɗauki hanyar teku yana tafiya shi kaɗai yana na ya kwana na ya tashi can har ya kai dajin samaki ya ci gaba da tafiya ran nan sai kai ga wani gida kuyar ya ce a ransa bari tafi gidan can ko na samu ruwa in sha ya kai ya nufi gidan ya sallama sai ga wata yarinya ta leko mai misalin shekaru sha biyu ta kalle shi ta ce wane ne kai wannan bako daga ina har ka shigo cikin wannan bakin daji kuma ina za ka da kana jin shawara da sai ka koma ha salima me yasa ka rabo da gidanka ku dai kun cika rigima garin neman neman suna har ku faɗa mutuwa ku dangane tsaya na kallon yarinya yakurum domin ku kyakkyawar gasken gaske ce dan tsananin kyawo in ta fito waje sai ka ga rana na dushewa ya kwashe duk labarin da ke tafa da shi ya faɗa mata daga nan sai ta tambayi sunansa ya ce dangana nan da nan zai ga idanunta sun cika da hawaye ta ɓarke da kuka ya ce lafiya yarinya ta ce lafiya lau tunawa ne da wani ubana a can wani gari wai shi bilgarib yana aure da wata kanwa uwata sunan taramatu dangane matukan mamaki ya ce aini ne ta buga kirji ta ce kai ne baba dangane ya ce babu wata shakka ta shiga gida ta kawo abinci su soyayyen nama da alkaki da alkubus da fura da ruwan sha dangane ya ce ya sha ya ƙoshi to ma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan filin? cikin shirin namu na yau kun ji cewa mun so muku littafin nan so aljannar duniya muka ɗora da gogan naka wallafar malam garba funtuwa da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a nan ni muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗu a shiri na gaba